This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka daga Washington DC a wannan marice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 har ma da 61. a Nijar ana jama'a a gidajen rediyon FM na amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya a birnin Kwani. A duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a muna fata kowane lami lafiya kamar yadda muke a washington dc aliyu ne da halima a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye bayan halima ta gama baku labaran duniya za mu je mubin jihar adamawa mu ji abin da take ciki wato suna jefa bomba bomba duka kawai daga cikin mubi har kauyuka ma suna jefa bomba bomba da jinka ko rami ne in ya san zai fita shine yake kokari ya samu wannan rami ya fita an ba jami'an tsaro umarni su je su face garin da karfi ka yanzu hankalin jama'a dai a tashe yake To yau Asabar ce saboda haka muna da shirin mu tattauna amma yanzu bari Halima ta baku labari. sallama a gare ku da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya ga cikakkun labaran duniyar kamar yadda Aliyu ya ce mai karantawa Halima Jumarau. Wani mutumin da ya ce shine shugaban kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ta Boko Haram a Najeriya ya ce 'yan mata 'yan makarantar Boko hiya da Maitan da kungiyar ta sace a watan Afrilu dukansu sun karɓi addinin Islama kuma an armar da su baki ɗaya. A cikin wani sabon bidiyo mutumin da ya ce sunan shi Abubakar Shekau ya ce sun haddace juzu'in amma a Alkur'ani kuma yanzu haka dukansu suna gidajen mazajensu. Bidiyon da ya shiga hannun 'yan jarida a yau Asabar ya sha bamban da sanarwar da gwamnatin Najeriya ta yi da horko cewa tana tattaunawa da 'yan Boko Haram domin su saki waɗannan 'yan mata. Ɗan tawayen da aka gani a cikin bidiyon ya ce Boko Haram ba ta tattauna da gwamnati ba kuma babu tattaunawar da za ta yi. Mutumin da ya ce shi ne Shekau ya ce shi bai san mai cewa shi ne wakilin 'yan tawayen a tattaunawar ba. Gwamnatin Najeriya dai bata ce komi ba game da ikirarin mutumin na cikin bidiyo. Tun bara sojojin Najeriya suka ce sun kashe shekau kuma a watan da ya gabata ma suka ƙara hitowa suka ce sun kashe wani mai yin amfani da sunan shekau. Har wa yau kuma, wanda ke magana a cikin bidiyon ya ce suna rike da wani ɗan ƙasar Jamus suna yin garkuwa da shi. A cikin watan Yulin da ya gabata dai aka sace wani ɗan ƙasar Jamus wanda malamin makaranta ne a garin Gombe da ke jihar Adamawa. Da halama dai kasar Burkina Faso ta samu wani sabon shugaban da sojoji ke marawa baya kwana ɗaya bayan an kori da ɗaɗɗan shugaban kasar. Isaac Yakuba Zida shine na biyu a girma a cikin rundunar jami'an tsaron lahiyar shugaban ƙasa. kuma ya faɗa a yau Asabar cewa ya kama ragamar tahiyar da mulkin ƙasar. En attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques A yayin da muke ƙoƙarin haɗa kai da dukkanin jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin hararen hula mu tantance yadda za a tahiyar da wannan canjin demokuraɗiyyar cikin lumana. Daga yau na ɗauki nauyin jagorantar wannan tahiya. kuma na kama ragamar mulkin ƙasar domin tabbatar da ɗorewar al'amuran ƙasa. Ina kira ga ƙasashen waje musamman ma 'yan uwa da ƙawayen ƙasar Burkina Faso na ƙungiyar ƙasashen tarayyar Afirka da ta ci gaban tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ko yawo su fahimce mu kuma su tallafa ma al'umman wato su tallafa ma al'umma mu a cikin wannan mawuyacin lokaci. In ji Laftana Kanal Isaac Yakubu Zida. Sojojin ƙasar sun gabatar da sanarwar cewa suna tare da Zida, babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Janar Honore Traore, wanda shi ma hito ya kirarin kama ragamar mulkin yana cikin waɗanda suka sanya ma sanarwar hannu. A halin yanzu kuma shugaban ƙasar da aka tunkuɗe Blaise Compaoré wanda ya murabus lokacin da jama'a suke tsakar yin zanga-zanga domin nuna gajiya da mulkin shi ya isa ƙasar Cote d'Ivoire kamar yadda aka ba da labari. Labaran duniya ake saurare daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Mayakan kungiyar daular Islama sun kashe wasu mutane hamsin akalla 'yan wata kabila a lardin Ambar a kasar Iraki a wani bangaren shirin kisan gama garin da kungiyar ta kaddamar akan duk waɗanda ke bijirewa mulkinta. Majiyoyin lardin sun ce ranar Juma'a 'yan kungiyar suka harbe 'yan kabilar Albu Nimr waɗanda su ma musulmi ne 'yan sunni. To a gaida Halima Jamrau da ta kama da labaran duniya daga sashen Hausa mura Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana game da halin da garin Mubin jihar Adamawa Najeriya yake ciki bayan da shiga hannun 'yan Boko Haram. yayin da aka shiga kwana na hudu da kwace garin mobi birni mafi girma a arewacin jihar adamawa da yan kungiyar boko haram suka yi kawo yanzu al'ummomin yankin na fa ci gaba da ficewa yayin da wasu kuma ke kwana a dazuka haka nan kuma waɗanda ma ba su samu ficewan ba na fa cikin mawuyacin halin rashin abinci da kuma rashin sanin abin da ka iya faruwa komai na iya faruwa da da mutum don abun ya yi wasu yadda mutum yake tsammani ba haka ba abun zai zai fito. To amma akwai wannan jiragen sama na ta shawagi da kuma jefa bamamai. A to suna jefa bamamai duka kauyi daga cikin mubi har kauyuka ma suna jefa bamamai ko jirgin suna jefa bamamai a gidaje da inda suke so su jefa za su jefa. To kamar wani hali al'umma suke ciki yanzu a wanda ba su samu sun tsere ba. Ai duk wanda bai samu duk inda ko ko ko rami ne in ya san zai fita shine yake kokari ya samu wannan rami ya fita. Dai yanzu dai garin mubi yana nan a karkashin mutanen nan kuma ana ta raɗe raɗin cewa an ba wa jami'an tsaro umarni su je su kwace garin da ƙarfi don yanzu hankalin jama'a dai a tashe yake idan an zo gwabzawa tsakanin mutanen nan da jami'an tsaro wani irin hali waɗanda aka bari a garin za su shiga. Yau mutane daga mutane an muna nan da a warwatsari a cikin jeji dai kamar Yanzu wallahi tala mutane suna shan wahala. muna cikin jeji gaba da wahala ni da kai wallahi mata da ciki sai kwalafi wallahi mata da suke ciki shine ba abin da za su ci ne babu to sai dai kuma rahoton ma na cewa yanzu haka akwai ɗaruruwan al'umman garin Mobi da yanzu haka suka fantsama zuwa kasar Kamar don neman mafaka yayin da masu ke samun tallafi a can Malam Ahmad Sajo daraktan yaran labaran tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Yako ya bayyana halin da al'umman yankin ke ciki a kasar Kamarun jiya na yi magana da tsohona yana dumo a kasan Kamaru da wayansu sannan na yi magana da abokan aiki na na university wanda suke burha to su hukumomin burha Allah ya musu albarka sun ɗauki ɗawainiya suna taimaka mutanen nan kuma suna ƙoƙarin tabbatar da cewa sun ba su sojojin kamaru da 'yan sanda su raka su su fidda su kamaru ta garwa su zo su fito ta wasu hanyoyi da zai shigar da su Najeriya su dawo Yola. Yanzu yanzu da tuni ma aka tura karin sojoji don kwato garin na Mobi yayin da kuma rahotanni ma ke cewa an ji karan harbe-harben sojoji a garin mai da ke makwabtaka da Mobin. Ina cikin garin mai jiya da na saukar ga dutse ina cikin garin mai jiya na ga suna wucewa sun da muka gan su muka saurata muka ci ko yaran Boko Haram din ma muna ta gudu muka ji a ah, su ne su ne su ne suna wucewa sun rike bindigo zuwa wucewa kamar gansu kan da mun kuma muna saukar da sokoro yaran ko a koro su. kin samu ko muka gudu muka kai muka gudu muka tafi muka bar garin kuma jiya Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya mun ga masifa yan arewa mun ga bala'i yan arewa mun ga jazai yan arewa mun ga ukuba yan arewa Allah kama ni kashin wannan masifu to yanzu karfe biyar saura minti kamar 21 a sashen Hausa mura Amurka a Washington bari mu tattauna Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kama da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ba tare da bata lokaci ba ga shimfiɗar shirin daga Murtala Faru na da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya karɓi takardun cikewa na neman takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP. Wannan ya kai ƙarshen cece-kucen da aka daɗe ana yi akan yiwuwar tazarcen shugaban akan kujerar mulki. Kakakin Majalisar Wakilai ta Tarayya Aminu Waziri Tambuwalko ya fito karara ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar adawa ta APC. To sai dai ana zargin jam'iyyar ta PDP mai mulkin kasar da su sanya kafar wando ɗaya da kakakin majalisar tare da janye wasu jami'an tsaro da ke tare da shi. Al'amura na kokarin dagulewa jam'iyyar ta PDP a sha'anin tsayar da 'yan takarar gwamna a jihohin Kebbi da Niger. rahotanni daga jihar adamawa sun ce mayakan yan kungiyar boko haram sun karbe garin mubi da ke jihar ta adamawa a daidai lokacin da sojojin najeriya suke gudu daga garin saboda korafin rashin isassun makamai ita ko majalisar dokokin jihar yobe ta amincewa gwamnan jihar ciwo bashin kuɗi naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari hudu domin farfado da wuraren da suka lalace sanadiyar hare-haren 'yan boko haram murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria washington Haka fa, yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don al'umma ta amfana da irin salansu na kawo zaman lafiya cikin al'umma Yau ma dai Abdulwahab Muhammad zai saki komawa ne ga malama Hannatu Ibrahim. An yi magana akan um, 'yan mata wai wa'inda ke waje. A makarantu ma, ma'aikatan ilimi ya kamata tana bin makarantu tana ba da guide, uh, guidance and counseling. Ana koyawa 'yan mata rike mutuncin kansu. Alal misali, guidance and counseling development association da su hope for the lonely mun zagaya kananan hukumomi da makarantu muna fadakat da 'yan makaranta muna koya musu self-esteem wato yadda za su kare kansu lokacin da mazan nan za su so su fitar da su, su yi lalata da su ko lokacin hutu kasan wasu kawayensu sukan rude su su tafi da su a ji a yi abin da bai kamata ba da su a hotel hotel muna zagayawa mu gaya musu cewa kada ku yadda sa'ilin nan kuma lokacin hutu muna ce a shirya abubuwan da yaran nan za su je su camp su je su koyi abubuwa da zai ba su rike mutuncin kansu domin su guji irin wa'innan mutane kuma ina son ja kunnen eh, in faɗi abu ɗaya fyaɗen nan da ake yi fa ba ma 'yan mata kawai ba har da 'yan eh, maza ana yin ludu da su su ma yara ne da ba su san abin da ake yi da su ba saboda haka ya kamata a jawo hankali a fadakat da mutane gaba ɗaya malaman addini da krista da musulmi da na gargajiya don akwai addinan gargajiya ya kamata duka mu haɗa kai a dinga faddakar da kan iyaye da jama'a akan zancen irin wa'innan haluluka da bai kamata ba da yana bata 'ya'yan mutum suna kanana kuma iyaye kar su ga 'ya'yansu sun zo da abu a gida su karba su tambaya a matsaya ce ya ta tana da farin jini ta tafi tallan gyada an karbi gyada an jayin an matafi haɗe mu iyaye ma mu haɗa kai da kungiyoyi daban-daban domin abin nan kungiyoyi daban-daban makarantu malaman makarantu ne is a collective um, uh, abun haɗin kai ne ga baki ɗaya. ji dai irin lokaci ko kuma irin batutuwa da aka taso da su tun da kamawa daga talauci da kuma rashin ilimi da dai sauran makamantansu wanda yake yana daga cikin abin da yake jefa rayuwar mata a cikin wani yanayi na rashin jin daɗi to kai a matsayinka na mai nazari da kuma eh, binciken abubuwan da yake kawo matsaloli wa dukkan ma jama'a ba mata ba shin menene ka ga ina mafita a dangane da wannan al'amari mafita sai dole kowa ya tashi tsaye kowa kuma ya yi aiki da ya rataya a wuyansa na farko tun daga gida iyaye su tsaya akan tarbiyyar 'ya'yansu ana samun eh, matsala wani lokaci kuma matun daga yadda za ka auri matar ma kai ma ka san irin matar da za ka aura ba matar ma ba ta san irin mijin da za ta aura ba ya kamata a ce an samu wasu cibiyoyi da za su dinga faɗakar da su tun daga makan samari da 'yan mata kafin su kai ga yadda za su yi aure da yawa mata da yawa maza za a je aure ba su san ma menene auren ba za a je ne kawai ana zaune kara zube abu ya faru a ita kaurewa da faɗa sai kaga an ji ana abun nan to ɗauki waɗannan iyayen da ba su san menene auren ba sun samu aihuwa me suka haifa me abin da suka haifa zai samu a tarbiyyarsa to kaga akwai matsala tun daga nan to dole sai an samar da irin waɗannan wanda za dinga koyar da su maza da su mata yadda za su taso sai a samu wato 'ya'ya wadda za su samu tarbiyya mai kyau na biyu shine shugabanni na al'umma ina nufin daga kansu masu unguwanni daga kan daga tai da sauransu saboda yanayi la'alla abubuwan da ya kamata wanda suke a baya ba sa yi ina tuna yadda mu muka zauna da uh, mutanen uh, anguwanmu har yanzu akwai waɗanda a tunanina na ɗauka yayu ne ko ƙannen babana ban san cewa makwabtaka kawai ya haɗa mu da su ba saboda kowanne babba za ka ce masa ba wanda za ka kira shi da sunansa haka kuma mai anguwanmu lokacin da mun fito muna bul da mun hange shi za mu gudu ce in bol ne ku tafi filin bol ba za ku zo kona mana bol a nan ba da mun hange shi duk abin da muke ko ma ba bol din muke ba za mu gudu saboda me saboda duk abin da kai mara kyau to zai ladabtar da kai to amma yanzu akwai abubuwa da suka faru a cikin al'umma wanda hakan baya iya faruwa sannan kuma in aka je ga uwa uba gwamnati gwamnati akwai rawa da ya kamata ta taka sosai to amma akwai abubuwa da suke shiga na siyasa akwai abubuwa da suke shiga wanda mutum yana tsoron kar ya yi kaza saboda a za a ce masa ya yi kaza wanda kuma ba za ka yi gyara ba in mutum ya karye aka zo za a ɗora shi yana kuka sai aka ce a kyale shi ba taimake shi ba ya kamata a rufe ido yana jin zafin a gyara masa abin da ya kamata saboda me saboda gaba shi zai mori abu to ya kamata da yawa akwai abubuwan da gwamnati ya kamata ta rufe idonta ta yi su ko da za a ce in kai abu kaza saboda ka gyara al'umma shi yasa ka faɗi zaɓe ɗauki wannan a gaba za a ga amfaninsa da yawa akwai shugabannin da yanzu ake zuwa na cewa ayya dama lokacin su wane ne dama lokacin su wane ne saboda haka dole shugabanninmu na gwamnati su tashi tsaye duk abin da ya kamata su yi wanda suka gazi cewa zai taimaki al'umma ne su yi karace a wani ai a'a dan gidan wani ne yayi kaza a dan gidan wani ne yayi kaza ba za a hukunta shi ba a an yi kaza a mun je kuri'ar mu ta unguwa kaza ba za a kare mu ba da sauransu dole a rufe ido a wannan gwamnati ta dinga bincika abubuwan duk da suke faruwa daga unguwanni zuwa kananan hukumomi da ma makarantu da dukkanin wasu wato cibiyoyinta da take da shi na amfani da kyautata jin daɗin al'umma kowanne a sa ido kowanne kuma a tabbatar yana yin abin da ya kamata a yi kuma kowa ya kamata a ce ah, a ba shi haƙƙi na inda ya sani misali a ce nan ma'aikatar kula da harkokin mata ne sai ka ɗauko namiji kasa kaga baka yi adalci a inda yake ba misali ma'aikatar ilimi sai ka ɗauko misali soja ka zo ka saka kaga baka yi adalci wa wurin ba ko ka ɗauki malami ka ce je filin yaƙi kaga baka yi adalci ba saboda ka kowane fanni a duba wanda ya kware a fannin a sashi shine an yi wa adalci kuma za a samu akwai dai matsalolin da yawa amma dai takaitattu ne wannan eh. lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Allah sannan yakin na gaba kin Allah ta sarkin da bai biyayya har abada ba ka To da wannan waƙa ta shawarar a saurari magabata muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina da wani jigon al'ummar Chibok Dr. Bitrus Fogu. Da farko dai ga sardaunan na yamma. Assalamu alaikum. Da daidai da yanzu abu kaɗan ne ke kawo faɗa tsakanin kabila da kabila. Kiran muke wato. dai akwai kunya kuma akwai ragowa. amma yanzu allah ya zubo jama'a da yawa al'umma ta samu da yawa allah ya sauka ilimi ya ku ilimi kuma ya ka rashin kunya cikin ilimin to sai abu ya zo siyasa ta ratsa sai a ja yanka ba su kwaya tura masa wani dan kudi a ce su zo su je su yi fitina abin da ya kawo tashi hankali kenan ai da babu wannan to matsalar da ke faruwa yanzu kenan yara sun gama makaranta ba su da aiki yan je su koya shaye-shaye kira amma in kowa da aikinsa ya za a je ya faɗa babu fitina a ga wanda ya ce ƙoshi ba zai fitina ba amma da ke jin yunwa dole ya fitina yadda abin ya ke da manyan arewa su suka bata arewa kuma sun ƙi su gane manya-manyan arewan sun sa wani abu a zuciyarsu wannan baya son wannan wannan baya son wannan ana nan dai wanda duk ya taso sai ga bi hanyoyin da za a roda mai lamari wanda ba zai tafiyar da abin da yake tafiya ba wato sai ka duba irin yadda za ka gani yanzu duk kashe shiga nan ba arewa ake yi ba ai duk arewa ake menene dabara abun ba don a rage arewa ba amma arewa ai ba za a iya ganewa ba ai wani abu ne na dabara saboda kalkashi arewa a rage arewa saboda an ga arewa tana da muhimmanci kuma arewa ita ce abin alfahari game da kowane mutum to kaga an aka bi ana karkashe mutane kaga abin zai ragu dalili kenan in ba haka ba in samu shugabanni suna faɗakarwa kuma lallai a riƙa yi ma gwamnoni tsawa komin su in kaga dole za a rage wani abu amma mutum ne yana yana yana tsoro kada ya magana ko a cire sarauta ai waɗin gaskiya mutum komin matsayin shi dole ga mai gaskiya kuma duk wanda yake shugaba in ba da mai magana mai gaskiya to ba shi da amfanin shugabancinsa saboda matsalolin da ke Najeriya. bare in ce ma arewa amma ga ma yanzu kowace matsala ta yi yawa arewa ai muna gani ko na saboda haka arewa yan arewa ba suna nan ba in sun tashi tsaye sun tsaya suka haɗa kansu wannan abu zai faru to ba za su iya haɗa kansu ba da sun ware haɗa kansu zai gaji wasu sun ware an haɗa haɗa sai wani ya ware ko ba cikin wani kabila ya ce ba yadda ba to ya za a zanna lafiya ta da nake gani 'yan arewa ne ke kira gare su su haɗa kansu su dubi allah bi daraja alkur'ani su dubi yadda arewa take so ta koma su dubi halin da muke ciki su tausaya mamu shi ma dr bitrus fogu ya ce sai fada haƙurin zama tare da kuma zaman lafiya arewacin najeriya ke iya cin kudanci to ina gaisuwa ɗan uwanmu ɗan arewa suna na dr fogu bitrus ni mutumin Chibok ne inda aka kwashi ɗan mata. To abin da ya zo ya same mu a arewa abu ne na tausayi. Da in mutum yana Borno a waje ake kwana don zaman lafiya. Da in ana zama a su Kano ko ina da zaman lafiya da ya ma mutane sun fi so su yi tafiya domin hanya yana da kyau ba barayi ba masu tashin hankali. Sai da yau mun tar da kanmu a wani irin hali a arewa wanda ya zama hali ne na tausayi mu 'yan arewa mu muke bata kanmu mu muke bata kasanmu da in an yi tunani kana borno in har yamma ta yi za ka ga kowa da abinci ya aje a waje duk ko ba ko waye zai iya zo ya wanke hannunsa ya ci yau duk abubuwan sun canja a kano akwai industry industry suna nan birjik ana ayyuka mutane suna samun amfani gari na cin gaba kaduna haka akwai industry iri iri iri duk ana cin gaba yau gaba ɗayansu sun mutu arewa tana nan a cikin halin tausayi ba ayyuka ba abubuwa da mutane za su yi su dalan gyaɗa su me duk sun ɓaci ba su ba sa nan kuma sai dai tashin hankali to ya kamata mu 'yan arewa mu yi tunani me ya kawo wannan din duk inda fa a duniya an yi zaman tashin hankali ba a samu cin gaba ba sai dai ja da baya an su afghanistan su lebanon ma sun yi sun yi har sun zo sun gaji to zaman lafiya shine yake kawo cin gaba da baya kawo cin gaba sai dai wahala sai rashin jin daɗi sai dai rashin cin gaba In haka ina roƙonmu mu 'yan arewa mu yi tunani mu yi nazari mu koma ga zaman lafiya mu koma ga sauyayya da muke da shi wa junanmu wanda muke da shi a da yadda muna zaman lafiya muna cutanya abubuwa suna tafiya yan kasuwa suna kasuwanci ba da fargaba ba to mu rungumi wa'annan domin duk kasa ba da suka tashi da tashin hankali ba su taɓa cin gaba ba sai inda akwai zaman lafiya to ni roko na shi ne duk da abubuwa da suka faru mu yafe juna mu zo mu rungumi zaman lafiya wanda yana da bindiga ya bar bindigan nan a gefe ya san cewa mutumin da yake kashe wannan ba arewa ne ɗan uwansa ya rungumi zaman lafiya don kasar mu ta ci gaba mu kuma mu zama abun alfahari ba kanmu kuma ga wasu to shine jawabin da nake da shi Allah ya taimake mu. allazi mana guda mana da malam ibrahim garbisan da aiki to yanzu bari mai da ku galima don labarai a takaici. Wani mutumin da ya ce shine shugaban kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ta Boko Haram a Najeriya ya ce 'yan mata 'yan makarantar Boko hiyar da maitan wato 200 da kungiyar ta sace a watan Afrilu dukansu sun karɓi addinin Islama kuma an armar da su baki ɗayansu. A cikin wani sabon bidiyon mutumin da ya ce sunan shi Abubakar Shekau ya ce sun haddace juzi'in amma a Alkur'ani kuma yanzu haka dukansu suna gidajen mazajensu. su. Da halama kasar Burkina Faso ta samu wani sabon shugaban da sojoji ke mara ma baya kwana ɗaya bayan an kori da daɗaɗɗen shugaban kasar Blaise Compaoré. Isaac Yakuba Zida wanda laftana kanal ne kuma na biyu a girma a cikin rundunar jami'an tsaron lahiyar shugaban ƙasar ya faɗa a yau Asabar cewa ya kama ragamar mulkin kasar. Mayakan kungiyar Daular Islama sun kashe wasu mutane 50 akalla 'yan wata kabila a lardin ambar na kasar Iraki a wani bangaren shirin kisan gama garin da kungiyar ta kaddamar a kan duk waɗanda ke bijire ma mulkinta. Majiyoyin lardin sun ce ranar Juma'a 'yan kungiyar suka harbe 'yan kabilar Albu Nimr waɗanda su ma musulmi ne 'yan sunni. to a gaishe ke halima to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan marici na asabar sai gobe in allah ya kama lahadi muna fatar bullo muku da shirinmu na farko da misalin karfe shida da kuma shirye-shiryen da za su hada da shirin salihu garban da rashin ta yi yanzu ka madadin dukkan mu a sashen hausa na murar amurka a nan washington dc inda muke danowa ga misalin karfe biyar saura minti ko ɗaya haka nake sanya muku sallama da kuma gode muku da kuka samu lokacin sauraron mu a madadin dukkan mu a sashen hausa murya amurka musamman ita halima da wanda ya bada umarni das da wasu ƴan 'ya'yansa guda biyu da ya kawo efrata da kuma samuel da suke nan tare da mu tare da injiniyoyin injiniyoyinmu ne ali mustafan sokoto a washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.